taɓarɓarewar tsaro a masarautar zuru da ke kudancin jihar kebbi ya yi sanadin mutuwar mutane da dama daga bangarorin da karkari da fulani makiyaya waɗanda a da suke zaune lafiya da juna har da auratayya tsakanin su na tsawon fiye da shekara ɗari da suka gabata wasu rahotanni daga bangarorin guda biyu sun yi zargin cewa an kashe fulani makiyaya da dakarkari da yawan su ya haura hudu a ƙananan hukumomin sakaba don kowa sago fakai da zuru waɗanda su ne suka haɗu suka yi masarautar zuru ko a wani hari da aka kai a baya bayan nan a garin Monhaye cikin yankin da kosago an kashe mutane da dama haɗe da soja biyu kuma aka kona motar Hilux ta soji. Bisa ga wannan matsalar da ma makamantan hakan ne ya sa gwamnatin jihar Kebbi ta tallafawa sojojin da ke aiki a jihar. sakataren gwamnatin jihar kebbi ne baballe umar yawuri yake hannunta motoci kirar hilux guda takwas da babura guda ashirin ga kwamandan birgit ta daya da sojojin najeriya brigadier janar muhammadu bello wabili but we are in the process of making sure that you are ya ce gwamnati ta san da cewa waɗannan ababen hawa sun yi kaɗan amma dai tana tana ƙoƙarin samar da ƙarin wasu domin ta hakan ne za su iya yin aikin su cikin nasara sabon kwamandan na brigade ta ɗaya brigadier janar muhammadu bello wabili wanda bai jima da samun sauyin wurin aiki ba daga jihar yobe ya ce bayanin da ya samu da ya kama aiki a wannan brigade ya nuna cewa akwai bambancin matsalar tsaro idan aka kwatanta da inda ya hito amma dai duk ya ce akwai kalubale a ciki ya ce zai amfani da kwarewar aikin da ya samu daga yankin arewa maso gabashin najeriya domin ba da gudunmawa ga magance matsalolin tsaro a yankin da ya dawo da aiki na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran tsaro kaftin yahaya je umar mai ritaya ko irin wannan tallafin kan iya yin tasiri wajen shawo kan matsalar rashin tsaro yana da kyau in baka ba su ba zai yiwu ba because yanni logistic support ka ce akwai abu ana patrol baka bari ya zuwa ba ta ya zai maka ba zai yiwu ba ai zaka gani ana cewa security board for state kai ka zo ni da ka zo ka taimaka mun ni ma zan iya baka gudumawa yana da kyau a yi shi yana da kyau eh, sai dai tun dai kawai shine ya zama cewa an yi shi da zuciya daya da intention a garin za ka yi taimako din sai kai ma ka taimaki kanka. Idan dai gwamnatin jihar Kebbi ta cika alwashin da ta yi na ƙara samar da ababen hawa ga jami'an soji, yakan iya ƙara taimaka musu ga aikin samar da tsaro a jihar baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.